إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fada da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta juma'a wanda yau ita ce biyar ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar goma ga watan biyar shekara ta goma 2019 Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da kenan nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tasirin alkur'ani na wannan shekara idan yanwa ba a mance ba ajiya karatu mun tsaya aya ɗaya ne kaɗai saboda yanayin lokaci da ya ƙure mana faɗin Allah tabaraka ta'ala wa ija ja'alna baita masabatan linda su wa amna wannan aya wanda ajiya muka ji kaɗan daga cikin bayanin malamai magabata dangane da wannan aya da kuma abin da ake nufi da wannan aya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya da 126 faɗin Allah ta'ala wa in ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amin bismillahir rahmanir rahim ambata musu lokacin da annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu salam yake addu'a yana roƙon ubangijinsa rabbi ja'al hadha baladan aminan ya ubangiji ka sanya wannan gida ka sanya wannan daki naka na Ka'aba dalilin sa wannan garin gaba ɗaya zamanto baladan aminan da zamanto gari mai aminci gari da yake da zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan warzuku ahlahu min as-samarati ya Allah ƴaƴan wannan gari mazauna wannan gari na garin makka ya Allah ka azurta su da ƴaƴan itatuwa ya Allah ka azurta su da ƴaƴan itatuwa sai yace man amana minhum billahi wal yawmil akhir annabi ibrahim sai ya takeice addu'arsa akan waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira kadai kina wanda yake imani banda shi ana gane wannan ko ya takaice ce man amana minhum min asabiyya man amana minhum wanda ya imani daga cikin waɗannan mutanen billahi wal yawmil akhir wanda ya bada gaskiya ga Allah kuma ya bada gaskiya da zuwan ranar tashin alkiyama kana sai Allah ta'ala ya ce wa man kafara duk wanda yayi tawaye daga cikin mutanen garin Allah ta'ala ce fa Uhu qalilan duk da ya mun tawaye zan bashi jin dadi dan kadan zai rayu shekara 50 ko 60 ko 70 ko 100 yana yin abin da ya ga dama yana yin yadda yake so daga baya thumma aqarruhu ila azabin nar daga baya sai in jefa shi azabar wuta bi ma'ana Allah ta'ala sai ka kalmar tsaro bi ma'ana jefa wanda ba shiri Allah ta'ala ce sai in wurga shi a cikin wutan jahannama wa bi'sal masir tirda jahannama ta zama makoma ga mutum al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya masa rama. Ya zo fassara wannan aya shi ma sai ya dauko daga ibn jarir shi kuma al-imam ibn jarir ya kawo hadisi ne na Jabir ibn Abdullah Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ibrahima harrama baitallahi wa ammanahu da wannan aya manzo Allah yake cewa da wannan addu'a annabi ibrahim ya haramta baitallahi bi ma'ana ya maida wannan wurin ya zama haramun ne a yi tashin hankali a cikinsa saboda ya roƙa ma wurin Allah ana gane wannan manzon Allah yake faɗin wannan tunda annabi Ibrahim ya riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa don haka yake cewa annabi ibrahim ya haramta wannan gari na makka ni kuma wa inni haramtul madinata manzo sallallahu alaihi wasallama yace ni kuma na haramta garin madina annabi ibrahim ya haramta garin makka ni kuma na haramta ina garin madina ma baina labataiha tsakanin duwatsun nan nata guda biyu madina tana tsakanin manya-manyan duwatsu guda biyu wanda ya taba zuwa ya sani to duk abin da ke tsakanin duwatsun nan haramun ne mutum ya tada kayar baya a wurin fala sai duha. a makka babu wanda zai zo ya yi farauta ko da kana ganin zomo ko koda kana ganin gada ko barewa ba za ka bi ta ka bige ka je ka gasa shi ya sa dabbobi suke yin yadda suka ga dama musamman in kaɗa ko irin 70s da 80s wanda yake zuwa aikin haji lokacin ya san ana ganin dabbobin daji suna yawo ba mai taba su domin suna cikin amincin Allah haramun ne wani ya taba su ana ganewa yanzu gari ya riga yayi gari ƙasa ma kaga ƙasa a garin Makka ba wahala ko ina kusan titi ne inda ba ka fita waje ba ko ina titi ne daga titi sai tayar to kaga wani dabba ce za ta zo ta zauna irin wannan wuri yana da wahala yanzu ka gani amma dai ba a taba wani dabba a garin ko da dabba farauta ne jama'a muna gane wannan abinda ya halatta kai farautar sa to idan ka ganshi ba za ka ce mar komi ba yanda kake cikin aminci shi ma yana cikin amincin ubangiji shine manzo Allah ya ce ba a taba dabba wala yaqtahu idahuha ba a yanke hatta kayan garin makka kaga kaya kace ya kamata in sarewa ya saka ka sare yadda kaga abu haka zaka bashi jama'a muna gane wannan Za ka ga dokoki idan ka ji tsuntuwa ba za ka dauka sai dai ka bar shi a wurin aka ce sai ga wanda zai yi cigiya idan niyyar ka cigiya ce to in ko niyyar ka kai tsuntuwa to mutum ya jefa kansa cikin masifa ya ga kudi ya dauka ina ga wanda yake zuwa maka dan ya sata ina ga waɗanda ake biya musu kudin jirgi su tafi sata tsintuwa ba haramun ne kai tsintuwa a wannan gari tsintuwa haramun sai dai idan cigiya za ka yi wai muna tambayar kanmu abin da ya jefa mu cikin masifa har yanzu muna tambaya har yanzu ba mu san abin da ya sa mu cikin masifa ba tambaya muke yi har yanzu muna tambaya a ƙasar nan ne mata ke saka ƙwaya a cikin farjinsu su tafi da shi saudiya abin da aka hana sai sun je da shi a ƙasar nan ake ɗaukar mutane a tafi da su saudiya ba don su bautawa Allah ba don su yi sata amma muna tambaya wai me yasa muke cikin wannan bala'i wai har yanzu tambaya muke to lokacin da muka gane ma dawo cikin hankali amma wannan yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i wannan gidan fa ba wai ka je da ka aikata wani mummuna aiki ba kamar sata ko kisan kai ko jima wani rauni a'a niyya mummuna idan ka je da ita sai Allah ya maka azaba Allah ta'ala ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzibu min azabil nuziquhu min azab Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin duk wanda ya je manka. ya je wannan ƙasa da niyyar ilhadi ilhadi shine ƙetare iyakar Allah ƙetare dokar da Allah ya gindaya duk wanda ya je da wannan niyya yuridu fihi bi ilhadi bi zulmi wanda ya je da niyyar zalunci niyya ba ya aikata ba niyya Allah ya ce nuziqu min azabin alim ko za mu masa azaba mai radadi saboda mummunan niyya ya zo da ita ko ina idan kai aiki kai niyyar aiki mummuna idan baka aikata ba lada za a baka amma a makka a harami idan kai niyyar mummuna aiki ko baka aikata ba sai ka samu zulubi wala wala hadisi ko da niyya kadai ka zo da ita wannan azaba ba za a fasa yi ba jama'a muna gane wannan duk wanda ya zo wannan guri da mummunan niyya Allah tabaraka wa ta'ala ce sai ya ɗanɗana masa azaba wannan hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari cewa kamar yadda garin makka yake haramun garin madina ma haramun ne dokokin da ya shafi can to ya shafi nan hadisin yana cikin sahihul jami'i hadisi na 1521 har yanzu an samu hadisi daga abdullahi ibn zaid yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yace inna ibrahim harrama makkata lalle annabi ibrahim ya haramta garin makka wada'a laha annabi ibrahim yayi wa garin makka addu'a kuma yanzu mun ji addu'ar ko ya haramta garin kuma yayi masa addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa haramtul madinata ni ma na haramta madina kama harrama ibrahimu makkata kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka to ni ko na haramta madina wada autu laha ni ma nayi wa garin madina addu'a fi muddiha wa sa'iha nayi wa mudun ta addu'a nayi wa sa'in ta addu'a ai an san mudu an san sa'i duka abun awo ne mudun nabi hudu shine sa'i guda ana ganewa suna awo da shi ana awo da mudun nabi ana awo da sa'i duka gaba daya to manzo sallallahu alaihi wasallam yace nayi addu'a ga abincin garin kasuwancin garin awo da ake a garin Allah ya sa musu albarka dan mutane ne masu sana'ar dabino a wannan sana'a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya sa musu albarka sahara suke amma sun yi mu koshi saboda albarka addu'a saboda albarka addu'a to kaji dan haka mislama da Ibrahim alaihi salam limakkata kamar yadda annabi Ibrahim yayi wa makka addu'a albarka to ni ma na wa garin Madina addu'a irin ta albarka wannan hadisin yana cikin Bukhari hadisi na 2129 yana cikin Muslim hadisi na 1360 fadan Allah ta'ala da yace rabbi ja'al hadha baladan aminan ya ubangiji ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari ne amintacce ay min al-khawfi ya zama idan mutum yana Makka hankalinsa kwance wallahi duk tashin hankalin da ake a duniya idan kana cikin makka baka san ana yi hankalinka kwance ba ka da wata damuwa sai lokacin da mutum ya baro wurin sai ka ga kamar ka fito daga cikin wurin da yake a kulle ka shiga wurin hayaniya amma in kana wannan wurin zuciyarka a kwance take hankalinka a kwance yake ba ka cikin tsoro ba ka cikin tashin hankali ba ka cikin fargaba musamman a ce kana harami idan mutum yana harami hankalinsa kwance lahiya lahiya hankalinsa kwance to don haka ma'anar magana shine Allah ta'ala ka sanya wannan daki ya zama amintacce garin nan ya zama yana cikin aminci daga tsoro wala Abu ahlam ba a tsorata mutanen garin Waƙar qad fa'ala Allahu zalika shar'an wannan addu'a ta annabi Ibrahim Allah ya aikata wannan abin da ya roƙa shar'an wa qadaran yayi hakan a shar'ance kuma Allah ya kaddara hakan idan aka ce kadaran wato Allah ta'ala ya sa ikon sa ya zartar da zaman lafiya a wurin to Allah ya yi haka yayi amfani da ƙarfin ikon sa ya cusa zaman lafiya a wurin kuma ana zaune lafiyar din wannan shine kadar shar'an kuma shine Allah ta'ala ya shar'anta zama lafiya ya wa wani daukan makani bare ya cutar da wani ana ganewa ai ya hana wani yin abin da ya ga dama bare ya cutar da wani niyya ma mummuna in ka zo da ita za a ma azaba to ina ga wanda ya zo ya aikata mummuna kaga yanzu Allah ya hana kadaran kuma ya hana me shari'a. muna gane wannan ai yayi amfani da karfin ikonsa matsayinsa na ubangiji ta'ala ya hana wannan tsoron da tashin hankalin babu kuma yayi amfani da shari'arsa yace ya hana ai tashin hankali ya hana to kaga shikenan Allah ya karba addu'a ta Annabi Ibrahim ya amintar da wannan gari kamar fadin Allah ta'ala a cikin suratu ali imran yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkah inna awwala Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda ya shiga wannan gari na Makka kana aminan ya abinta shi da kansa dukiyarsa iyalinsa wa man dakalahu kana aminan Allah ya amintar da wurin shi da kansa yace duk wanda ya shiga ya aminta ko da wani abu mutum yayi to a daga bar kafa a kyale shi inda yana wannan wurin ya aminta kana amina to kaji da fadin Allah ta'ala da yake tunatar da mutanen wannan gari yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutafattafu an-nas min hawlihi بالباطل يؤمنون tabaraka wa ce shin mutanen da ke zama a garin Makka tun daga zamanin manzon Allah shin ya ku waɗannan Quraishawan Makka ba ku gani ba anna ja'alna haraman aminan mun sanya muku harami amintacce a garin ku kuna zaune lafiya ba tashin hankali ba damuwa Wayu yutakhatafu nasu min hawlihim amma idan an fita harami ana kawo mutane hari a kwashe kayansu a kwashe ƴaƴansu a kwashe matansu ba ku ga abin da muka yi muku ba Allah ta'ala yake tambayar mutanen maka. yace ba su ga abin da muka yi musu ba mun sanya musu harami amintacce wai ta an-nasu min haulihin? shin yanzu afa bil batil yu'minuna yanzu da ƙarya za su yi imani wa bi ni'mati llahi yakfurun da ni'imar Allah za su kafirce Allah ta'ala yana tambaya ne ba tambaya ta neman sani ba su'alu tambihin. Allah da yake cewa shin ba yana tambaya ba ne? tambaya ce ta fadakarwa su'alu tambihin ne afa bil batil yu'minuna yanzu waɗannan mutanen duk abinda muka yi musu na kwanciya hankali su yi watsi da dokokinmu su yi imani da ƙarya su rungumi ƙarya wa bi ni'matillahi da ainihin tausayin Allah da ni'imar fa za su kafirce to wannan ya gwada maka cewa Allah ta'ala ya amintar da wannan garin da duk wanda yake cikin wannan gari babban malamin musulunci A imam al a cikin littafinsa Mahasinu Tawil da ya zo fassara wannan aya wa in qala Ibrahim rabbi ja'al Alhaza baladan aminan to da yace haza sai ce hadha maudu'a. ya Allah ka sanya wannan wuri alladhi ja'alta fihi baitaka wannan wurin da ka sa ɗakinka a wurin to ya Allah ka sanya wannan wurin ya aminta sannan wa amartani bi an askunahu min zurriyati wannan wurin da kasa aka gina ɗakin ka wannan wurin da kasa na ajiye iyali na a wurin nan ka sanya wurin nan ya zama baladan wani irin gari ya anasu man yashillu bihi duk wanda ya iso makka ya samu natsuwar zuciya ya Allah ka sanya wannan gari duk wanda ya shigo shi ya samu natsuwa mutum ya ce maka yana cikin makka amma hankalinsa a tashe sai dai ko kafiri ko munafiki eh kafiri ko munafiki sai hankali na a tashe yake tunda na shigo garin nan wallahi ƙarya yake maganar Allah ita ce gaskiya shi shi yake ƙarya ana gane ba ai maganar Allah ita ce gaskiya shi ne yake ƙarya duk mutumin da ya saba da nassi ka zubar da shi ka dauki nassi domin nassi zai tsiratar da kai shi ko mutumin baya iya tsiratar da kai idan mutum munafiki ne ya za a yi samu natsuwa a dakin Allah mutumin da yake fito na fito da ubangiji kaga babu yadda za a samu natsuwa idan mutum kafiri ne ko wanda yake da mummunan manufa wanda Allah ta'ala ya riga ya sozarta su wuri da yawa cikin alkur'ani idan yace ce gashi a haramin makka amma hankalinsa a tashe sai mu ce to wanda Allah ya baka lafiya mu kan hankalin mu kwance yake lahiya lahiya ba inda zamu je a duniya mu samu kwanciyar hankali irin haramin nan na ubangiji babu inda za mu a duniya hankalinmu ya kwanta irin wannan wurin da Allah ya ce mun sanya shi wuri ne na kwanciyar hankali to mun tabbatar ba inda ya kai shi kwanciyar hankali tunda haka Allah ya faɗi to ko maganar Allah gaskiya ce ba a canja ta yadda Allah ya faɗi haka magana take ba canji to dan haka Imam al-Qasim yake cewa baladan da aka ce ya anasu man yahillu bihi duk wanda ya sauka ya samu natsuwa aminan min al-khawf ya samu aminci daga tsoro wanda la yurabu ahlu waɗanda suke cikin gidan ba sa firgici wa qad ajaba Allahu du'a'u wannan addu'a ta annabi Ibrahim Allah ta'ala ya karbe ta mun ji aya inda Allah yake cewa man da kalahu kana amina shi ma wannan malamin ya kawo ayan nan ya fassara cewa wannan aya ke nuna Allah ya karba addu'a fadin Allah ta'ala wa man da kalahu kana aminan to kenan Allah ya karbi addu'a ta annabi Ibrahim da kuma faɗin Allah ta'ala awalam yarau anna Allah haraman shi ma wannan ayar ya kawo ya ainihin fassara waɗannan ayoyi an samu hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la yashillu li ahadin an yahmila silaha bi makkah baya halatta ga wani mutum ya rike makami a garin makka haramun ne a ganka da reza a garin makka haramun ne a ganka da aska haramun ne a ganka da adda haramun ne a ganka da wuka ba a rike komi idan ba abubuwa sun zama abin da suka zama ba to ko da soja ne sai dai a ganshi da riga soja kawai makamin fa ya can wajen harami amma ba a shiga yankin harami da makami manzon Allah ya hana baya halatta sam ga wani mutum ya rike makami a garin Makka kaga yanzu wannan yana daga cikin hanawar Allah ga garin kariyar Allah ga mai ga garin da aka ce ya hana shar'an wa qadara kaga wannan shari'a ce manzo Allah ya shimfida shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama yana shar'anta shari'a ne a madadin Allah domin Allah ta'ala ya yarda manzo Allah ya shar'anta shari'a shi yasa Allah ta'ala ke cewa ya ku masu imani atiullaha wa atiur rasula in kuntum ayyuhal ce wa man yuti rasula sai ce man yuti rasula faqad Allah to shikenan duk wanda ya yi wa manzon Allah da'a hakika Allah yayi wa da'a ana gane ba duk wanda yayi wa manzon Allah da'a haƙiƙa Allah yayi wa da'a idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba wanda da'a shi ba ta da iyaka wanda da'a ba ta da limit ba ta da iyaka Allah da manzon sa amma duk wani mutum da'arsa tana da iyaka iyaye Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushika daga yanki an tushika bi ma laysa أن تشرك بي ما jazakallahu khairan wannan iyaye kenan iyaye Allah ta'ala ya yi umarni da ya musu biyayya amma ya ce lokacin da suka umarce ka da sabon Allah sai ce fala tuti'huma Allah ce karkai masu da'a idan suka sa ka shirka karkai da'a in suka sa ka sabon Allah kada kai da'a kenan da'ar iyaye tana da iyaka da'ar shugaba ai kaga magana sayyidina Abubakar Allah ya kara masa ita Ya ce a adiuni ma a ata'atullah laha. ba ka a adiuni ma a laha wa rasuluhu ku yi man biyayya matukar nawa Allah da manzo biyayya idan ko na saba musu falata atali ban da haƙƙin ku yi la'a. in dai na saba wa Allah na saba wa manzon Allah kenan ɗa'asta tana da mai iyaka Allah da manzo su ake wa a ata'atul mutlaqa da'a wadda ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka duk abin da suka faɗi ko ka gane ko baka gane ba za ka haka abin yake amma in ba Allah da manzo ba duk wanda yayi magana sai an jinjina ta an auna ta da maganar Allah an auna ta da maganar manzon Allah idan ta dace ta yi daidai tana goya baya a bita idan ta kauce sai a kauce a bar magana a koma abu Allah da manzo domin nan ne kada yake zira jama'a muna gane wannan nan ne kaɗai za a tsira duk wanda ya bi wani wanda ba Allah da mazo ba wannan shi ya ɓace kuma wanda ya bi shi ma ya ɓace tare da shi jama'a muna gane wannan to dan haka tunda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace haramun ne a ɗauki makami a garin Makka wannan magana ka ɗauka Allah ne ya faɗi domin bai faɗi don kansa ba wa mayan tiku anil hawa in huwa illa wahayi sai ya ce shi manzon Allah baya fadin san zuciya duk abin da kaga manzon Allah ya faɗi a hadisi wahayi ne Allah ya masa kenan haramun ne har ranar tashin alkiyama mutum a ganshi da makami a makka idan an ganka da reza ka tabbata kumba zaka yanke ko aski zaka yi kuma Allah ta'ala ya san abin da ke zuciyarka kuma innamal a'malu binniyat in dai makami ne wanda ake nufata da shi dan a kare kai Allah ya riga ya kare ka ba a yadda ka dauki makami a maka ba dan ka kare kanka ba a yadda ka dauki makami ba dan ka fada ba wani in kana shirin kare kanka an riga an kare ka domin Allah ya haramta manzon Allah ya haramta gare Allah ya haramta a dauki makami a garin manzon Allah ya haramta a dauki makami a garin kaga an riga an huta sheka idan ko kace zaka kare kanka sai Allah ya baka da ka an gane ne kamar mutanen Najeriya da suke neman wasu mutane su kare su sai Allah ya basu da dubara. idan ba Allah baka koma mawa ba wallahi ba wanda zai iya kare ku wallahi ba wanda zai iya kare Allah wannan matsalar da muke ciki mun saba da Allah ne matsalar tsakaninmu da Allah ne ba wani mutum bane ko mun basiran mutumin ba zai iya yin Allah ba zai taba barin sa yayi abinda da zamu ji sauki ba sai lokacin da muka daidaita da ubangiji sai lokacin da muka yadda zamu ba Allah a lokacin sai Allah ta'ala ya janye duk wata damuwa da duk wata matsala ba ma tare da mun sani ba sai a nemi ta rasa ba dogon karatu ba nan baya ka dauki rayuwar iyayenmu sai mutum yayi tafiya daga jaha zuwa jaha a kasa baya tsoron komai sai dai naman daji eh baya tsoron komai da ka koma zaka samu ba matuci bane eh iyayenmu ba cuta ba zalunci ba hasada ba mugun nufi rayuwa suka yi lami lafiya ka iya cewa ba su da tarin karatu ko ba haka ba tarin karatu amma aiki da abin da aka koya musu na addini malam iyayenmu sun sune kan gaba kuma iyayenmu sun fi mu addini da wuya mutum ya ci abincinsa shi kadai zaka ga ya kira mutane an kewaye kamar mutum talatin ana cin abinci wannan abu ne da musulunci ya zo da shi zaman da aka yi ana cin abinci wanda ba a yi abinci a gidansa ba a filinsa ya rufu kuma ba tare da an san ma ba ya abinci a gidansa ba ya iyayenmu suka tashi a gida ɗaya duk wanda ta yi tuwo miyar kuka sai ta aika wancan ɗaki ita ma mai miyar kuɓewa ta kai wancan ɗaki ko ba ka iyayenmu suke ba ɗakin da ba a yi abinci ba ba mai sanin ba a yi abinci ba yaran gidan za su ci su ƙoshi ba a san ba a yi abinci ba amma yanzu ya muke makwabci bai ma san makwabcin shi ba bare ya san halin da yake ciki kuma baya bukata ya san shi wai muna cewa mu mu waye muna da civilization wai wannan shine civilization mun rabu da addini amma muna ganin cewa akan addini muke wannan zamanin da muke rayuwa addini yayi karanci sai sauka da kaji an yi kira a karatun Qur'ani to sauka za yi taron sauka a taron ayo mutane ƙarya malam ƙarya dalibi ƙarya uban da ƙarya ɗan unguwa ƙarya a taro ayi ƙarya a nuna 'yan kananan yara a ce sun soci Qur'ani da ka kalli yaran sai ka ga ba wanda ya san mutuncin Qur'ani ba a cikin ko ba haka ba makarantar da ba a sauke qur'ani ba a kai yara makarantar da ba a sauke irin wannan saukar ƙaryar ba a kai yara sai a zo a tara mutane a yi ƙarya yaro ko izu ɗaya ba da shi amma ya sauke ƙur'ani saboda tsabagen ƙarya saboda rashin tsoron Allah ka ɗauka ma an sauke ɗin da gaske ka ɗauka ma an haddace da gaske to me aka yi malam babu nan da alƙur'ani zai mana amfani sai da muka yi aiki da shi Allah ba bai tuwa alqur'ani dan ya takaita a tahajjudi ba ta qira'a qira'a tana da kyau kuma yana daga cikin ibada amma ba shine babban algharadul asma na sauka da alqur'ani ba ba shi bane manufar Allah ta'ala da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan qur'ani dan mu tsaya ne mu fahimci qur'anin mu yi aiki da shi kuma shi qur'ani ba za ka yi aiki da shi ba sai ka gane shi Allah ta'ala ce afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin tabaraka ta'ala ce shin mutane ba sa lura da ma'ana alqur'ani ne am ala qulubin aqfaluha ko an sanya murfi ne an sanya makulli ne an daka zuciyar alqur'anin baya shiga iyakacin sa baki Allah ta'ala yi wannan tambaya afala yatadabbaruna alqur'an shin ashe mutane ba za su lura da ma'anar wannan alqur'ani ba da abin da yake karantarwa am ala qulubin aqfaluha ko murfi ne aka sa wa zukata sai wani wuri Allah ya sake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayri Allah afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah tabaraka wa ta'ala ce afala yatadabbaruna alqur'an shin mutane ba za su lura da ma'anar wannan alkur'ani ba da sakon da ke cikin sa walau kana min inda gairin Allah da fa nan ya zo ne daga wurin wani Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da a cikin qur'anin ma an samu sabani ne yawa can a ce eh can a ce a'a can a ce gaskiya can a ce ƙarya kamar yadda yake a cikin bible Allah ya ce shi alqur'ani kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi anzalnahu subhanahu ce wannan alqur'anin littafi ne da muka saukar maka da shi ya kai annabi Muhammad mubarakun littafi ne mai albarka ne yadabbaru ayati dan mutane su yi tunani su lura da ayoyinsa wai ne yi saƙon da yake kawowa ya yatadhakkara ulul albab Waɗanda suke da hankali su yi tunani Alƙur'ani ya koma littafin neman kuɗi sai mutum ya je gasar karatu a uzu billahi minash shaitanir rajim ya kare a dauki a tamfa a bashi ko a bashi TV ko kujeran makka Allah ya saukar da alqur'ani ne dan a nemi kujeran makka Allah ya saukar da qur'ani ne dan a nemi a tamfa ko yadin shadda alqur'ani ya fi karfin haka Allah ya saukar da alqur'ani ne a matsayin tsari wanda duniya za ta bi ta zauna lafiya tsarin da duniya za ta kauce mawa ta rikice a taƙi a ta kashe a shiga wani irin matsala a rasa menene mafita shi ne Allah ta'ala yake cewa li kullin Allah minkum shir'atan wa min hajan Allah tabaraka ta'ala ce gaba ɗayan ku al'ummomi ja'alna lakum shir'atan wa wamin hajan mun sanya muku shari'a dokokin da za ku bi dan ku zauna lafiya wa hajan mun dora ku akan tsarin rayuwa manhajin rayuwa kada ku rayu yadda kuke so ku rayu yadda Allah yake so domin ku na Allah ne ba na kanku bane idan aka kauce ma shari'ar Allah aka kauce wa minhajin Allah batun zaman lafiya an yi an yi ban kwana da shi kuma muna ganin halin da ake cike wallahi ba wanda ya sai kawo zaman lafiya duk wani expert duk wani security intelligence duk wanda ka sani wallahi zai iya kawo ƙarshen matsalar da muke ciki a Najeriya ko a duniya gaba daya matsalar maganinta gaba ɗaya yana cikin alkur'ani idan kana bin alkur'ani sai ka rika tambaya anya mu a yanzu musulman ne da gaske alkur'ani ya hana ba mu hadu ba yi umarni ba mu bi ba yau idan ka kira ba ka ce yazo ya gyara maka famfo sai ya cuce ka haka ne ko ba haka ba idan ka kira mai yin taila ya zo ya ma aiki sai ya tuce ka baka nike ya tuce ka mai nono cuta mai manja cuta duk wanda ka sani illa man rahimahumullah wai wannan al'umma ce kuma take nema ta zauna lafiya a ina kuma ta ina a ina kuma ta ina mai manja ya je ya zuba koko a ciki a dauka duka manja ne kuma yana so ya gama lafiya mai nono ta je ta ɗauko abin nan ayaba ta daddaka ta mai da shi ne man shanu mutumin da ke cikin daji ya iya ha'inci wanda ke cikin daji kai kana cewa ka sai man shanu ka zo ka samu ayaban nan kai ta nana wata wuta mai zai narke yau awa ɗaya awa biyu shiru ɗage asara biyu ga asarar man shanu ga asarar kalanzir ya za a mu zauna lafiya wannan ba haka ake yi idan ka aiki makanike sai ma kayan mota sai ya sake zuwa ya siyo maka naka dama bai lalace ba ko ba haka ake ciki ba wai wannan al'umma wai ita ce manzo Allah zai alfahari da ita wallahi ba mu wani in dai haka muke wallahi ba mu wani ba zai alfahari da mu ba sai dai ya fir da mu in dai haka muke amma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko mu gyara kafin mu mutu Allah ka ba mu iko mu gyara to dan haka wannan alqur'ani shine mafita kuma shi kadai za a ba a zauna lafiya ana gane waye shi kadai za a ba a zauna lafiya idan kana da wani abu daya da kake ganin alqur'ani bai magana akai baka kawo shi ko mun kankanta sa ko mun girman sa idan kana da wata matsala wanda alqur'ani bai bada mafita akan ta ba idan kana da wannan matsala din kana iya kawo ta kace ga wata matsala da alqur'ani bai faɗa ba yanzu ya za a yi ka taimaka ka kawo ta mu ga ko ba ta a cikin alkur'anin anya ko dai kai ne baka gani ba to kaji dai magana ce gajera ba a daukan makami a garin makka to wani bai dau makami ba bare kashe wani yanzu ba mace zaka gani rataye da zinjime miyar bindiga haka aminci ya gare mutum ya rataye bindiga ya zo kasuwa yana tefane ana kallonsa ba mai iya cewa ga mutum da bindiga ana gane yaro karami da makami anya ba ma tambayi kanmu ba mutum ba ya da abincin naira dubu goma amma na da bindiga dubu ɗari biyar anya ba ma tambayi kanmu ba Allah ta'ala ya shirya da mu wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a daukan makami a garin makka yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 3714 yana cikin silsila sahiha juz'i na shida shafi na 1053 Faɗin Allah ta'ala wato wajen addu'a ta annabi Ibrahim warzuqu ahlahu min samarat mutanen makka annabi Ibrahim yana musu addu'a Allah ya azurta su da 'ya'yan itace ƴaƴan itace inna ma sa'ala Ibrahimu alayhi salam zalika annabi ibrahim ya yi wannan addu'a li'anna makkata lam yakun biha zar'un wala samar domin a garin makka babu shuka babu ƴaƴan itace duk wanda ya san makka duwatsun garin ma baƙaƙe ne saboda zafin rana ba wani alamun inda za ka yi shuka ta kama wani ɗan uwa a sai yake gaya man cewa ka ga wannan bishiyar da aka shuka lokacin sardauna ya kawo musu wannan bishiyoyin suka dasa anan kuma Allah ya sa suka kama wata bishiya ce haka mai daukar wahala kamar da yanayin bedi dalbejiya sardauna ya tafi musu da shi kuma aka dasa ya kama amma inuwa ma ta gagara inuwa babu gari ne cikin sahara cikin duwatsu fako ba komi annabi ibrahim ya daga hannu ya ce ya Allah mutanen garin nan ka azurta su da 'ya'yan itace kar su yi wa 'ya'yan itace ya Allah ka ciyar da su abinci wato idan Allah ya tashi azurta mutum yana gidansa Allah zai azurta shi ba sa noma amma ka je ka ga ayaba san baleliya lahiya lahiya malam sai ka je garin ana ganewa Ka ga abul na gaske to sai ka je garin nan duk abin da baka yi tsammani ba na ƴaƴan itace zaka gan shi a wurin kuma fresh lafiyayye gashi nan ana ci ana koshi ma ana yarwa an koshi da shi wasu ko suna noma suna cikin yunwa ko in ce ru. yawa dan ma kar in kauce wa karatu eh can ya fi arha kuma kowa na iya saya a can ma ba sace tuwota sace tuwota wannan ruwan da kuke cewa biyo dan nafda suka ce shi wannan ma ruwan Ba babin nan ne sabin nan JT wata suka kira shi it's not clean Douglas bin abin nan fiyo it's not even killing ko ba haka ba a can kowa na iya shan ruwa abinda na kiyaye in ka shiga shago kana so ka sai ruwa idan baka da canji ne shagon sai ya baka ruwan ba zai bari ka tafi da kishi ba amma mutum ba zai faɗi wannan halin ba saboda mugu ne sai ya zo yana cewa ai kaza ne mugayen mutane kai ma mugu ne haka ake zuwa ana cewa mutane ne masu karamci da mutunci suna da karamci idan kana maganar laifi da sabo ai ba wanda baya yi kuma ana samun lalatatu. mutum nawa ne suka hijira suka koma kasar jajaye ne ba su da kirki duk abin da suka yi sai a ce yan makka ko ba haka ba amma alhali ba su ne ba to ala ayi hal wannan gari Allah ya azurta shi da ƴaƴan itace annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yayi magarin addu'a fastajaba Allah lahu sai Allah ya ainihin amsa addu'arsa fasarat yujuba ilaiha famaratu kulli shay' sai ga shi ana jibgan ƴaƴan itace ana ainihin importing ake cewa ko na ƴaƴan itace daga inda kake zato da inda baka tsammani Allah ta'ala yake cewa wa qalu inna tabi'il huda ma ta tasaffatu min ardi awalam awalam tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin mutanen Makka Qurayshawa suka ce inna tabi'il huda maka suna cewa manzon Allah idan muka bi ka muka musulunta idan muka bi wannan shari'a tare da kai mutakhaffaf min ardina za a zo ana waftan mu ana ribatan mu a cikin garin mu za mu samu kanmu cikin wahala larabawa suna bauta gunki idan mu muka musulunta za mu zama musulmai yan kadan a rika zuwa ana kawo mana hari ana ganewa ai sai Allah ta'ala ya ce to shikenan ka tambaye su awalam numakil lahum haraman aminan shin ba mu ba su harami amintacce ba wanda ko mun kafircin kafiri bai iya shigowa gurin yayi tashin hankali ba mu musu wannan gatan ba tambaye su inji Allah kaga amsa shine me Allah yayi musu wannan gata sannan bayan wannan yujuba ilaihi samaratu kulli shay'in Allah ya sanya ana yin dako ana yin kaya kaya na mai samarat ƴaƴan itace iri-iri ana yin kayansa ana tafiya da shi ƙasar ƙwan kajin kansu ƴaƴan itace dabino inabi abinda ma baka taba gani ba kai wani abun kawai cewa nake a bani dan ban taba ci ba saboda in kauda kauyanci an gane ai eh wannan menene a faɗi sunan shi ce to ban dai sani ba amma kawai ta in ci saboda in kauda kauyanci ai malam ba kauye ba kauyen ne aka ba haka tunda babu anan baka taba gani ba to kuma ka zama ba kauye to sai mai kuma baka san abu ba kuma aka ba ka san shi wallahi ban sani ba jama'a haka ban ce me wannan kaza ne to ban dandana dan ban sani ba sai ne dole komi sai ka sani zai yiwu a nan Najeriya akwai abincin da baka sani ko ba haka ba a to tun a garin kuma ya tabbata cewa akwai abin da baka sani to kuma ina ga kaje kauyanci an yi kauyanci to sai me a ciki ba wani abu bane amma abin zai baka mamaki ƴaƴan itace iri iri da wanda ka gani da wanda ba baka taba ganin sa ba kai zaka shiga wuri a ce ma ƴaƴan itace ne kawai ake sayarwa a wurin iri iri kala kala Allah ta'ala ce wannan yana faruwa ne da iko mu inji Allah umarni ne na Allah ko mun ki ko mun so sai mun kai sai Allah ya ba su kuɗin da zamu je mu ɗauka mu kai musu zuba mu kudi gobe mu sake kaiwa su sake ba mu kuɗi Allah ya ce ba su ga mun sanya musu harami amintacce ba yujuba ilaihi samaratu kulli shay ana iban kayan marmari ana kaiwa rizqan ladunna arziki abinci daga wurin mu inji Allah Allah ta'ala ya ce wa mutanen Makka wannan ciyarwa ma mu muka ciyar da ku idan bai gagari Allah ba ya ciyar da ku ba zai gagari Allah ta'ala ba yayi me ya kare muku lafiyar tunda bai gagari Allah ya ciyar da ku ba to ba zai gagari Allah ba ya kare lafiyar jama'a mu daina neman kare lafiya a wurin wani mutum dama a musulunci da zage shugabanni haramun wannan haka yake baka zuwa kai ta zage shugaban kasa ko kai ta zagin a'a ba a zagin shugabanni domin in suka lalace mun kara shiga uku wannan shine ka'ida akida ahlus sunna wal jama'a ana fahimta wannan ai su shugabannin akwai irin nasu wa'azi da dan kunne da Allah ya musu su kuma nasu bangare amma mu a ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai shugaba yana sallah tare da mu ba a yadda mu daga kwali muna masa tawaye ba a musulunci haramun in dai yana sallah ba a yadda mu fito titi muna ba ma so ba ba ma so manzon Allah ya ce ku yi hakuri da shi har sai mun haɗu da ku a wajen shan ruwan alkausar haka manzon Allah ya faɗi Tun da ya faɗa haka idan ba a ji maganar shi ba za a shiga wahala mutanen Syria da basu ji maganar manzo Allah ba ya suka kare mutanen Libya da suka jin maganar manzo Allah ya suka kare mu ma ɗan Najeriya idan aka ziga mu muka ɗaga kwali akan shugabannin mu to idan muka kauda su Allah zai kawo mana waɗanda za su tantana mana azaba za mu ce gara waɗanda suke jiya kamar yadda ɗan Libya suke cewa Allah ya dawo da Gaddafi hmm. ko ba haka bane kamar yadda ɗan iraki suke cewa Allah ya dada Saddam Hussein jama'a muna gane wannan waɗanda suke wa shugaba haka wulakanci haka za su gane a ka'ida akida ta mai ahlus sunna wal jama'a wannan ka'ida haka take ku ya hakuri wasbir wato manzo Allah ya ce ku ya hakuri har sai mun haɗu a ina a wajen shan ruwan alkausar me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora ma kan tsari saboda kar a samu fauda kar a samu hayaniya ai saka saka she abu ya zan ba tsari wannan rashin tarbiyya mutanen da suke wannan magana suna faɗin haka ne domin arna ne su ba su san Allah suka ce kai da kake kiran mu zuwa ga musulunci mu Qurayshawa ba mu kadai bane Larabawa sauran gaba ɗaya gunki suke bauta idan muka bi ka za a yi mana taron dangi Allah ya ce a'a garin da kuke zaune lafiya ba ni na zaune da ku lafiya ba Allah ta'ala ya ce garin naku ba ana ɗebo arziki ba na 'ya'yan itace a kawo muku har gida rizqan min ladunna abinci daga wurin ya Allah ya ce walakinna aktharuhum la ya'lamu sai dai da yawa daga cikin su basu sani bane Allah ke zaunar da mutane lafiya sai dai Allah yana sanya jagoranci a hannun shugaba dan ya tafiyar da al'amarin jama'a kowa ya kalla ya san cewa halin da muke ciki a Najeriya akwai nau'in sake da rayukan jama'a kowa ya san wannan sai dai a roki Allah ta'ala ya ba shugabannin ikon jarawa domin idan ba su iya gyarawa ba to babu abin da zai iya yiwa muna roƙon Allah ta'ala ya ta da mu tunda muna magana akan wannan gaba kafin mu wuce ahammiyatul amni wal istiqrar muhimmancin al'am, security muhimmancin mai tsaro wal istiqrar da zaman lafiya samun zaman lafiya tsaro yana da mahimmanci a musulunci a duk duniya babu wani addini da ya zama perfect wajen kawo zaman lafiya da tsaro kamar musulunci sai dai matsala ƴaƴan cikin musuluncin sun bari jahilci ya musu ƙawanya ya musu inuwa ana gane waye kamar abinda bahaushe yace rashin sani yasa zakara ya kwana akan dane ko rashin sani ko haka ne idan ban yi hausan nan daidai ba a yi magana yawa mutum ɗaya ne nan na san lafishin hausa wannan rashin sa, yasa kaza ki sako zakara yawa na san akwai Hausa makamannin wannan to abin da yake ciki shine mu al'umma annabi Muhammad karatun da manzon Allah ya ban mana mun rena shi ba tsaya mun ilmantu ba ba mu yi karatun na manzon Allah ba ana ganewa yi yanzu wannan masallacin idan aka bar shi wani yana iya mai da shi makarantar boko ya ya kalli masallacin ya ce ya kamata a rika nodiri a firamare shi tunaninsa nan ya tsaya eh yanzu ya mai da shi haka shi a bai da shi nodiri a firamare idan ana zaune Allah ya sa aka samu wani yaro mai hazaka mai kwakwalwa sai a ce kai wannan yaron zai iya likita wannan yaron zai iya injiniya ba za a kyale wa manzan Allah shi ba ba za a ce kai yaron nan zai iya zama malami ba a tura shi yayin karatun addini ya zo ya amfani duniya akwai manyan malaman duniya masu abin mamaki ka ɗauki irin su Muhammad Hassan Guldudu yana nan yana rayuwa har yanzu Qamus me kuke ce mashi dictionary daban-daban ya haddace aka yana shekara takwas ya haddace Qur'ani a kansa ya haddace bukari muslim tirmidhi abu dawo da kutubu sita gaba daya malamai sun zauna a tattauna da shi dan a bashi shedar ya gama zama yayi PhD ya zama dakta a bashi takarda waɗanda suka zauna dan su nakasha shi sai ya koma yana nakasha su yanzu wannan idan da ba a sallama wa addini shi ba to za a kashe zama injiniya kenan kowa injiniya ne kowa lawyer ne kowa likita ne kenan shi manzo Allah ba za a bar mai wasu yara ba masu zaka ba idan aka samu da kiki a gida sai a ce ku nemo mai admission ko Islamic studies yayi bi ma'ana kikin gida shi za a ba yau karatun manzo Allah Da kikin gidan nan shi zai yau karatun manzo Allah wanda su kansu sun shaida wawa ne to sai ya zo ya zama malam ya zama liman kaga sauran suna kallon shi wato abin da yasa ka zama malam ka zama liman saboda kai ne wawan gidanmu kuna ganewa haka ba muka koma muna yi amma in ba haka ba wannan karatun na manzon Allah ya warware duk wata matsalar duniya ba ma matsalar Najeriya ba manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa cikin hadisin Ubaidullahi ibn Misr al-Ansari manzo Allah yake cewa man asbaha minkum mu'afan jama'a duk wanda ya waye gari yana lami lafiya ya jinjina ya ji lafiya yake wato mu'afan fi jismihi cikin salami lafiya aminan fi sirbihi yana cikin aminci a gidansa inda hukuta yaumihi har ma yana da abincin da zai ci yau fa ka annama hizat lahu dunya kamar Allah ya bashi duniya ne da abin da ke cikin ta manzo Allah ke tarbiyar da mu karka damu da tara abinci da sace kudin al'umma da yin mugunta da yin kwangi a'a lafiyar da Allah ya baka jari ce a wayi gari kana lafiya a gidanka shi ma jari ne yanzu wasu za su gane wannan magana waɗanda aka zo da bindiga aka tashi ƙauyensu da ana ce musu manzon Allah fa ya ce in ka wayi gari kana da abincin yau kamar fa ka samu duniya ne manzan Allah ya ce in kawaye gari gidan kalami lafiya kaman fa ka samu kaza ne manzan Allah ya ce kaza ana musu bayani suna ganin kaman labari ake ba su radda aka zo aka tashe su a gidan nasu aka kona gidajen da abincin su suka zama 'yan gudun hijira a primary schools misali a lokacin za su ce eh gaskiya ne yanzu suna neman ina ma da su koma halin da suke ciki a da kuna ganewa ina ma da su koma halin duk halin da Allah ya aje ka na rashin kuɗi malam idan ka dike kaga an yi sallah da kai ka ce alhamdulillah idan ka duba kaga ka bude gidanka ba wanda ya tsaya yana shirin kashe ka ka ce alhamdulillah a duk lokacin da ka kaga iyalinka sun kariya ana da abincin da za a ci yau na gobe ne baka da shi ka ce alhamdulillah da mu mu a zamanin nan ba abinci muke nema ba kowa so yake kuɗi kuma ko ta wata hanya ka ji yadda muka je maka mu cikin matsala iyayenmu sun rayu suna neman abinci kuma sun samu abinci sun ci sun zauna lafiya mutum ya shekara ɗari ba hawan jini amma yanzu yaro nan shekara goma yana da hawan jini saboda ya kallafa wa zuciyarsa sai ya fi hansai an gane ai ya kallafa wa zuciyarsa sai ya fi hansai kuma hankalin ma smartphone yake su to yanzu ya za a yi kuma baya aikin uwar kowa kuma yana so sai ya saya yanzu ya za a yi sai ya gano cewa babana yana aike na lokaci kaza don haka zan dan mamata tana aike na lokaci kaza a lokacin da ya sanya a zuciyar shi sai ya mallaki abin da bai da hanyar sa sai ka ji dan shekara goma hawan jini ya me ya kama shi yanzu inda ba a zuwa auna mu masallacin nan Allah ke wanda bai da hawan jini yana da kamar wahala saboda mun ɗora wa mu duniya da mugun buri idan an gaya mana mu ce wai an zage mu yanzu wani yana ne yana cewa wa'azin nan da ni yake to dama wallahi da kai nake abinda muke fata shine mu gyara batun ma ba da kai nake ba ne taso ba idan zan iya bin mutane har cikin gidansu har daki har uwannaka duk da su nake ya za a ce alkurani yana magana ka cewa ba da kai yake ba to da wake eh da wake dama da kai nake jama'a mu dubi wannan hadisin yanzu idan mutum yana kallon wannan hadisin zai dau bindiga ya kama dan uwansa ya ce a bashi kuɗi wai an ce abin da ya kawo ake kama mutane wai talauci ne wallahi ba talauci bane kariya ce rashin kana'a ne waɗannan masu kama mutanen inda talauci ne wanda ya karɓi miliyan goma da sai ya daina a lokacin ma yake neman sabbin membobi ya samu business kenan ba talauci ba ne. a bagen rashin mutunci ne da rashin tarbiyya ga abinda manzon Allah ya faɗa ce duk wanda ya wayi gari yana da lafiya a jikinsa zai iya nema da ƙarfinsa yana aminci a gidansa yana da abincin da zai ci kamar yana da duniya ne ba abin da ya rasa idan muka bi wannan tarbiyyar ba za mu zauna lafiya ba to mu je gaba hadisin Anas dan Malik ko Allah ta'ala ya kara masa da ce manzo sallallahu alaihi ya ce al-mu'minu mutumin da ake kira mu'mini man aminahu an-nasu wanda mutane suka aminta daga sharrinsa mutumin da bai dauka bindiga ya harbo ni mutumin da bai dauka wuka ya taka ma wani mutumin da bai ma wani tsaki mutumin da ba zai cutar da wani ba wannan shine musulmi duk mutumin da ya dauko bindiga yana kashe mutane wallahi ba musulmi bane ka je ka duba waɗannan da ake samu dan ISIS da wane ne dan dan alƙaida da an kama mutum sai kaga ko larabci baya ji bai ma san musuluncin ba arne ne kawai ya sa gemu ya saka wando irin na musulunci ya zo yana kashe mutane da sunan musulunci yana jifar tsuntsu biyu da dutse daya ta gefe ɗaya yana goga wa musulunci da musulmi bakin jini ta gefe ɗaya kuma yana samun biyan bukata yana kashe musulmi ana gane wannan ayi yanzu haka da yawa ake kama mutane da rigar fulani su je su ɗau rigar fulani suna kashe mutane idan an kama sai a ga mutum ko war bai sani ba war bai sani ba ana gane wai ko wannan kalmar bai sani ba amma ya dauki rigar ya sa yana kashe mutane ana gane wannan ai duk da akwai su a ciki fulanin fa an samu mukhalada na jini abubuwa sun lalace saboda rashin karantawa matsalar matsalan mu shine ba rashin kudi bane rashin karantawa ne masu arziki su fito da arzikin su a dau malamai a kai su kauyuka su karantar da mutanen kauyen nan da jahilci ya dame su a ba su ilimi a nuna musu girman Allah ko ka ce wa mutum ga dukiya haramun zai ce baya so domin yana jin tsoron Allah da masu dukiya suka rike dukiyarsu suka hana taimako da za a je a yi da'awa a karanta da mutanen nan sai mutanen nan jahilcinsu ya cinye su ya zo yana cinye mu manzo salatuma ya ce ba mumini ba ne mumini shi ne wanda mutane suka aminta daga gare shi wal muslimu man salima al muslimu na min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai wanda musulmi suka kubuta daga me daga ainihin harshensa da hannunsa duk mutumin da yake sa hannunsa yana cutar mutane ba musulmin kirki bane inji manzon Allah duk mutumin da ya sa harshensa a jarida ko ina ne yana cutar da mutane ba musulmin kirki bane inji manzon Allah jama'a muna gane wannan tarbiyyar da manzon Allah wa mabiyansa shine kada ka kuskura ka ji ma wani mutum ciwo ko ka kwantali jikinsa jini ya fito ko musulmi ko ba musulmi ba sai da dalili mai karfi jama'a muna gane wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya cika da cewa wal muhajiru wanda ya hijira ba wanda ya baro mai duguri ya zo Abuja ba ko ya baro Kano ya zo Abuja ko ya dangaro daga Lagos wannan ba shine mai hijira ba a'a man hajara su'a wanda ya nisanci mummunan aiki wannan mutum shine mai hijira wanda ainihin wato ya nisanci mummuna aiki wannan shi ya hijira amma duk mutumin da yake aikata mummuna aiki to bai hijira daga zunubi ba kaga yadda manzon Allah yake tarbiyyantar da mabiyansa dan a zauna lafiya manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi bi yadihi Na rantsai da Allah wanda rai yake hannunsa la yadkhulul jannata abdun la ya'malu jaruhu bawaikahu manzo Allah yace na rantse da Allah da rai yake hannunsa bawa wanda makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba ba zai taɓa shiga aljanna ba duk mutumin da yake ganin cewa makwabcinka yana ganin cewa in bai nan kana iya neman matarsa ana gane makwabci yana ganin in baya nan kana iya neman matarsa makwabci yana ganin kai kana iya ha'intarsa a dukiya makwabci yana ganin za ka iya cin filinsa makwabci yana ganin za ka cuce shi bai amince da kai ba bai yarda da kai ba manzon Allah ya rantse da Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba musulmin da ke cutar da mutane don Allah ina suka samu musuluncin su wannan wallahi ba musuluncin manzon Allah bane shi yasa muke cewa mu ne musulmi mu da muke zama a masallaci mu yi sallah mu da muke zuwa masallaci mu yi karatu mu da muke addini mu ne musulmi waɗanda suke kashe mutane ba a san dalilin da yasa suke kashe mutanen ba muka ce waɗannan mutanen muna da shakka akan musulunci ba kuma manzon Allah suke wakilta ba kuma ba shi ne karantawar manzon Allah ana gane wannan ayi to da yake dai waɗanda za su faɗi musulunci ba su da hanyar da za su faɗi duniya ta ji su waɗancan suke da hanyar da za a ji su don haka ake jin su amma gaskiyar magana wannan shine karantawar manzon Allah in dai makwabcinka bai amince maka akan iyalinsa ba bai amince maka akan gidansa ba bai amince akan yayansa ba bai amince akan yanayi ba makwabcinka yana ganin kai mugu ne ya gamsu da cewa kai azzalimi ne ba za la ce wallahi ba za ka shiga aljanna jama'a muna cikin wani hali ko ba inda za mu gaya wa kanmu gaskiya makwabci Allah ya shirye hadisin yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 510 yana cikin takhrij kitabi sunna hadisi na 6925 wal islamu yahfazu al amna lil muslimin wa ghayr al muslimin addinin musulunci ne yake kiyaye zaman lafiya ga musulmi da wanda ba musulmi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum إيه ولم يخرجوكم من ga abin da Allah ya faɗi a cikin suratul mumtahana aya ta 8 Allah ta'ala ce la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku zaman lafiya da Kirista bai hana ku zaman lafiya da Bayahude ba amma wanda bai yake ku ba wanda ya kawo muku hari kuma ku kai mar hari haka Allah ya ce fa in qatalukum fa qataluhum qatalukum fa qataluhum kadhalika jazaa'u zalimin Allah tabaraka ta'ala ce in ya kawo ma hari kai ma ka kai mar hari ai kaga ko dokar duniya ta yadda da self defense ko ba ka ba self defense wannan ai adalci ne ga kowa dan ba zai yi ina zaune ina ganin mutum zai kashe ni in zauna ba a'a sai nayi bakin kokari na in ya ku karfi na shike wannan haƙi na ne a dokar kafirci ma ta duniya amma idan kafiri zai zauna da kai lafiya ba ya yahude ko kirista Allah yace la yanhaqumullah Allah bai hane ku ba anil ladina lam yuqatilukum fi din gaba da kiristoci da basu yaƙe ku ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su kore ku daga gidajenku ba su yaƙe ku ba an tabarruhum ku zauna da su lafiya ku kyautata musu Allah bai hana ku kyautata musu ana ganewa wai Allah bai hana ku kyautata wa kirista ba wanda yake zaune da ku lafiya wanda bai kawo muku attack ba wanda bai hada kai da wani an kawo muku hari ba ko bai kawo ma hari ba in ya hada kai da wani aka kawo ma kaga yayi ke ana ganewa wai wanda bai kawo maka hari ba bai kore ka a gidanka ba bai ci mutuncinka ba Allah ta'ala ce ban hana ku ba ku kyautata musu wa tuqsidu ilaihim ku yi masu adalci kaga zaman lafiyar musulunci dan me inna Allah yuhibbul muqsidin Allah yana son mutane masu adalci jama'a muna gane wannan wato ana samun misinterpretation of Islam an gane ai dama mutum ya riga yayi convincing din kansa ya gamsar da ya gamsar da kansa akan baya son musulunci sannan kuma ya samu wani mugu ya masa misinterpretation ya mai mummunan fassarar musulunci sai kaga baya kaunar musulunci amma idan zai zo a zauna da shi ya fahimci abu yanzu ka ce wa mutum musulunci ya halatta maka self defense zai ce ai ko ba musulunci ba dama wannan is my right ko ba ka ba in kare kaina daga me wanda ya mun ta'addanci amma Allah ta'ala cikin suratul mumtana yace bai hana mu mu kyautata musu ba Allah bai hana mu musu adalci ba idan muka tashi rabo mu raba daidai da su duk abin da zamu yi mu yi da su lami lafiya Allah yake bai hana mu ba to ka gani sharadi shine idan an kawo mana hari murama daidai yadda ake mana inda zamu yi hakuri yafi amma an yadda mu rama ana ganewa wato musulunci komai na ta afili yake kuma idan aka zo aka daura bisa tebiri san adalci a gurguje abubuwan da suke kawo zaman lafiya asbabul amni wal istiqrar abubuwan da idan an yi za a samu security za a samu tsaro tsoro zai kauce ana ganewa idan ba a yi waɗannan abubuwan ba malam ba za a taɓa samun tsaro ba bari mu ji su abu na farko al'imanu billahi wata haƙiƙil ubudiyyati lillah al'imanu imani da tabbatar da bauta ga Allah zuciyarmu gaba ɗaya ta koma bautar Allah ba bautan boka ba zuciyarmu gaba ɗaya ta koma ga Allah idan muka karkata zukatanmu ga Allah muka tabbatar da bauta ga Allah za mu zauna lafiya a ina aka faɗi haka a cikin suratul nur aya ta 55 wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati يمجد ولا Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati waɗanda suka yi imani a cikin ku suka aikata aikin kwarai Allah yayi musu wani gagarumin alkawari la yastaklifannahu fil ardi Allah zai jagorantar da su a bayan kafa Allah zai mai su sufafawa su sahabbai sun bi wannan aya kuma sun gani a lokacin manzon Allah musulunci ne sufafawa lokacin lokacin Umar ɗan Khattab muka amshi duniya ta dawo hannu aka zo lokacin Uthman ɗan Affan aka zo lokacin Aliyu ɗan Abi lokacin Muawiya dan Abu Sufyan gaba ɗaya ma duniyar ta koma kawai dokan musulmi take bi kaga sun bi Allah sun yadda da wannan magana kuma sun gani a ƙasa Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai daga cikinku Allah ya yi musu alƙawari na ya fannahum fannin ardh sai ce kamar saka rafal ladina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wanda suka zo kafin su wala yubaddilanna lahum min ba'd wala yubaddilanna lahum dinahum alladhi tadalahum Allah zai ba su tamkini da ba su yi addinin da ya yarda su kaga yanzu ai baka isa kai musulunci ba dari bisa dari sai dai kai irin wanda bature yake so ba san ko kun gane ba yau dole idan diyarka za ta makarantar boko ta tafi tsirara ko ba haka ba kowa ya sani tsirara ake tafiya cinya waje da ɗan siket ɗan tofi ko ba haka ya musu tafiya ba Ra'ayin mu ne wannan a'a Addinin mu ne a'a tilasta mana ake kaga ba mu da tamkini ba mu da iko ba mu da dama Allah ya ce zan ba ku iko ku yi addinin ku yadda kuke so ba yadda ake so ba hmm. ana ganewa Allah ya ce zan ba ku wannan dama sannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan tsoron da ake ciki yanzu za a kawo hari muna tsoron kaza muna tsoron kaza Allah yace zan kawo muku me zan kawo muku aminci ba wanda ya isa ya amintar da kai sai Allah shi ma wanda kake sa ran ya amintar da kai shugaban karamar hukuma gwamna shugaban kasa sarki shi ma bai aminta ba shi ma tsoron yake ji kar a kawo mar hari wanda yake tsoron kar a kawo mar hari kaga mutun ya kare ka bai taso ba rabu da mutun ka kama Allah kai da shi gaba ɗaya ku taru ku roki Allah ya amintar da ku gaba ɗaya ana gane wai Allah shi zai amintar da ku gaba shi ma bai iyawa wato idan muna ganin cewa shugaban kasa Buhari zai kawo mana aminci ba mu mai adalci ba wallahi ba ya iyawa shi ma bai aminta ba wallahi shi ma shi cikin tsoro yake dan haka duk inda zai fita sai da kare kare da yan jabaru shi ma cikin tsoro yake shin wai wa yake kawo aminci Allah ta'ala yace wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya Allah me mu yi maka ka kawo mana zaman lafiya da kwanciya hankali sai yace ya abuduna ni la yushriku bi shay'a su bauta mani kar su hada ni da kowa in dai muna bautar Allah ba ma shirka ba ma boka ba ma bautar gunki ba mu aje dodo ba mun dogara da Allah kadai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu za mu zauna lafiya wannan abu ɗaya kenan daga cikin abubuwan da ke kawo zaman lafiya in dai ana tsafi ana kwakule ma yara ido a yi tsafi ko a cire ma wani azzakari ko a yanke nonon mace wallahi an daina zama lafiya kuma kai ma ka yi tunani daga lokacin da ƙasar nan ta shiga tashin hankali daga lokacin da ake zuwa a gagawa an cire mata kunni, a gagawa an cire gabanta a gagawa an cire mata wani abu a jikinta wani ma an farka cikin an ciro zuciya wallahi al'ummar da ke shirka da Allah ba za su taɓa zama lafiya ba yadda ka tada ma wani hankali kai ma haka wani zai tada maka hankali domin Allah ta'ala ce ya abudu da ni la yushrikuna bi shay'a wannan abu na daya kenan abu na biyu iqamatu salati wa in zakati idan muna so mu zauna lafiya sai mun tsaya da sallah masu arziki sai mun fita zakka a ina muka samu wannan fadin Allah ta'ala allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata ce daga cikin siffan mutanen kirki allazina in makkannahu fil ardi waɗanda in mun ba su zaman lafiya idan mun ba su kwanciya hankali idan mun ba su iko da mulki Allah ya ce aqamus salata duk inda ake sallah biyar zaka gansu a cikin jami'i domin shine sai da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta da an ce Allahu akbar to an aje aikin duniya an tafi bautar Allah mutanen da idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar suna aje aikin su su tafi sallah waɗannan za su samu aminci za su samu zaman lafiya domin Allah ta'ala ya ce idan na ba su dama da kwanciyar hankali a salata sai su tsaye da sallah waɗanda idan dukiyarsu ta kai nisabi suna fidda zakka wa atawun zakata sai su fidda zakka wanda wannan zakka tana nema ta koma labari har ma mamaki kake ka ja fidda zakka waɗanda suke fidda zakka ɗin kaɗan ne ba su kai wato kaso biyar cikin ɗari ba na masu arziki idan zakka ta zo sai mutum ya fasattaka dukiyarsa ya katarin ɗinsa don kare sun da zakka wani kuma saboda bakin ciki in ya tashi fitar zakka sai ya tsallake malaminsa da ke koyar da shi addini ya tsallake limaminsa ya tsallake mai gadinsa ya tsallake direbansa ya je ya kai masallaci wa ya ce ma masallaci ake kai zaka ba na karanta mana aya inna masadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها طيب. والعاملين halinmu mutane ne ɗan ciwa-ciwa da Allah ya tashi raba zakka sai ya raba da kanshi bayi da Allah ya halitta ya ce nan na mai da ku talakawa nan na mai da ku masu arziki kai zan ga za kai yi kai kuma zan gani abin da na ce ka ɗauka ka ba wannan za ka ba shi Allah ta'ala ya ce inna masadaka zakka ya Allah ya ce lil fuqara talakawa ake ba talaka shine wanda bai da abin da zai ci ko yanzu ma yana nema wal masakina da mukini wanda shi yana da abincin shekara ɗaya ma kamar da malamai ke faɗi sai ya ce wal amilina alaiha dan kar a ba malami rabon zakka ya ha'inci kar a ba wani alhaji rabon zakka ya haɗe, shi sai Allah ya ce shi ma a san mai wal amilina alaiha wa'anda suke aiki karɓo zakka da masu aikin rabawa Allah ya ce a fara sallama su in ba haka ba ha'inci zan sai Allah ya ce to a sallame ko da mutum biloniya ne in dai yana aikin raba zakka ya tantance shi zakka mutum na farko idan an raba wa talakawa sun kare talakawa da miskinai to shine ake tunanin wal amilina alaiha dan ga talaka ba a koma son wal amilina alaiha sai dai shi ma in ya shiga cikin talakawa daga nan sai ya ce me sai ya ce wal mu'allafatu qulubuhum da waɗanda muke lallashin su shigo musulunci wani arne da ya saba da musulmi wanda ake ganin yana da kyakkyawan hali yana shigo musulmi yana mu'amala sai a ɗauki naira miliyan biyu ko miliyan biyar a ce gashi an baka zakka ya ce wannan fa ce musulunci ya ce a taimake ka don ka samu jari idan ba ka shigo cikin musuluncin abin sai ya fi haka sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal mu'allafatu qulubuhum sai ya ce me a gaba sai ya ce wa firriqaji da wanda yake bawa a bashi zakka ya ba mai gidansa ya fashi kan shi ya samu ya koma garin su sai ya ce wal na da wannan ya ci bashi ya bashi har baya iya zuwa sallar juma'a saboda bashi baya iya shigo jama'a saboda bashi bashi ya ni da shi Allah ta'ala ya ce a bashi zakka ya bashi daga nan sai ya ce me wa fi sabilillahi nan ne masallaci shigo sai a wara wani kaso na karshe sai a ce wannan kason fi sabilillahi ne masallaci makaranta wurin karatu littafai duk wani abin da ya shafi aikin Allah da da'awa a nan za a sa amma ba a kai zakka masallaci sai an sallama talakawa domin wani idan an kawo masallaci sai yaje ya siyo kafet ya kyale liman da yunwa malam liman ya fi kafet mahimmanci idan ba liman ba a sallah in ko ba kafet sallah ba ta tsayawa tun ma ba a haifu wanda ya kirkiro kafet ba ake sallah ana gane wa in liman ya tsaya sallah ta tsaya in kafet ya tsaya sallah ba ta tsayawa liman ya fi kafet liman ya fi fanka sai a ta kasa kudi a ta sayan gulob a ta sayan abubuwa ana ɗaukan nauyin liman ne fiye da kowa da ladan da waɗanda suke hidiman masallaci jama'a muna gane wannan shi yasa Allah ta'ala ya sanya su gaba gaba a wurin zakka ya jama'a idan muna so mu zauna lafiya zakkan nan da Allah ya ce a yi fa idan ba a yi ba akwai hanyar da yake fitarwa Allah yana kawo gobara ya tsira iya dukiyar da yake so ya kona saboda ba ko Allah ya kawo hadarin jirgin sama ko Allah ya kawo hadarin jirgin ruwa ko Allah ya kawo gobarar kasuwa ai kai za ka yi mamakin yadda kasuwanni suke gobara a kasan nan saboda dukiya ba sarki dole a samu me dole a samu gobara ita kuma fitina idan ta zo Allah ya ce ba ta shafan wanda ya dawo shi kadai gaba ɗaya take gamewa da wanda yake zakan da wanda ba ta yi sai ta kone su gaba ɗaya to daga cikin abin da zai sa mu zauna lafiya akwai shukrullahi ala ni'ima godewa Allah idan ya mana ni'ima godewa Allah idan ya yi mana ni'ima idan Allah ta'ala ya baka mulki ko ya baka lafiya karka je kai ta kika rawa da lafiya a'a wai rawa tana ga jiki a'a iyamul layli ya fi ga jiki inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu khairan dan na san in na baka sai ka kai kashi Allah tabaraka wa ta'ala ce tsayuwan dare da manzon Allah yake Allah yana sare da shi duk wanda yake so ya samu lafiya ya rungumi tsayuwan dare da yin azumi yana da wahala ya wasu kananan ciwuka tsayuwan dare ya mulai da yawan azumi wanda ya rike abu nan da wuya ka ji an ce ciwukan zamani sun kama shi amma ka zo kai ta tikarawa wannan shedanci a ce ana daura aure za mu kira baban ango da baban amarya a gaban kananan yara don cije ya fito yana cika rawa wallahi bai kara mutunci har abada mutuncin shi ya zube daga ran a ce za a kira amarya za a kira ango su rawa gaban ubansu wanda da iyayenmu idan mu ce ga sirkin sa sai canja layi kunya manzon Allah bai ce kunya tana daga imani ba ko ba haka muke ba masu kunya yanzu kuma mun zama marasa kunya to ina imani yake da kunya da imani ɗaya bai zama ba daya idan an dauke kunya to an dauke imani in an dauke imani to za ka samu ba kunya jama'a muna gane wannan magana ta gaskiya shine gode wa Allah akan ni'imarsa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum to tsayanan nagode ubangijinku ya yi shela ya gaya wa duniya cewa ya ku mutanen duniya ni ne muku rana ni na baku teku ni na baku ƙasa ni na baku ruwan sama ni ne muku duk ni'imar da kuke gani wa in ta ta'udu ni'matallahi la tusuha in kun tsaya kirga ni'ima ta ma ba za ku iya kididdigewa ba Allah ta'ala ya ce to ina shela gare ku idan kun gode abin da ne muku zan ma ƙara muku akai idan kun gode ya ake gode wa Allah Allah mun gode a'a idan mai kudi ya gode a gaira kuce zakka a gaira sadaka a gaira taimakon talakawa a gaira taimakon addini to ya gode idan mai lafiya ya gode wa Allah a gaira ibadar Allah da lafiya idan mai mulki ya gode wa Allah a gaira juyar da mulkinsa wurin yadda za a ji Allah ba yadda za a saba wa Allah mushi ya gode wa Allah jama'a muna gane wannan kuma wannan shelati Allah ya yace baya so a boye magana a fada wa kowa yaji la in shakartu wallahi idan kuka gode la azidannakum zan kara muku wala in ka kafartum fa inna azabi la shadid Allah ta'ala ya ce idan kuka mun tawaye akan ni'ima azaba ta mai tsanani ce kaga da muka yi wa Allah tawaye yau ya muke ciki zaman lafiyar ma ya gagare mu ba ba magana kuɗi yake mu zauna lafiya ma ya buwa kai Allah ta'ala ya ba mu labarin wani gari da yake zaune lafiya a da da ya kauce wa Allah sai garin ya rikice daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan wa daraballahu ce wa daraba masalan Allah ya buga mana misalin wani gari ga yaddan wannan gari kanat aminatan inna? garin yana zaune cikin abinci? garin yana zaune cikin natsuwa ya ji harin buharagadan abinci na zuwa ko ta ina arziki yana zuwa ko ta ina fa kafarat bi an umillahi mutanen garin sai suka kafurce wa ni'imar Allah ta hanyar kafa gidajen kallon kwallo ta hanyar kafa gidajen rawa ta hanyar kafa sinima ta hanyar kafa wuraren da za a saba wa Allah marakizul kufri sadi an sabilillah cibiyoyin kafirci da yi wa Allah tawaye Allah ya ce to haka za ku saka ma abin da ne muku fa azaka Allahu libasal ju sai Allah ya dauko riga ta yunwa sai ya fa musu samun kudin ake ana wani Allah samu ake ana cewa yunwa duk abin da ake tunda Allah ya sanya wa mutum rigar yunwa ko duniya ya cinye ba zai koshi ba mai kudi yana wayewa talaka yana wayewa ka san wannan daga Allah ne fa azaka Allahu libasal ju'i sai ya ce wal khawfi Allah ya dauko rigar tsoro ya wa gare kullum ana cikin tsoro masallaci tsoro coci tsoro makaranta tsoro kan titi tsoro cikin mota tsoro ko ina ana cikin tsoro me yasa Allah ya musu haka bima kanu yasnauna Allah ya ce su suka tono wa kansu domin su ne suka kasance suna aikata miyagun ayyuka wannan labarin yana cikin ainihin suratul nahl aya ta 112 abu na hudu wanda zamu iya yi mu zauna lafiya shine wahadatus safi wani zumil jamaa wahadatus safi haɗin kai da kuma junkulewa karkashin jama'a ɗaya. ka dai san a dai Najeriya ban ce ma akwai mara haɗin kai ba kamar musulmi bai musulmi bai san abin da yake ba sai an zo masallaci an ce mai ka zabu ka zabu naka har sai an gaya ma kai har sai an ma magana ka zabu naka sai an gaya maka wallahi mutanen mu sun kai abin da sai mun tona wa kanmu asiri asika wani abin ko da liman ya tashi da ido ya kalle mu bai ce kala ba liman ya tashi da ido ya kamata mu gane liman yana nufin gobe ranar zabe ka zabu naka kuna gane ba ai ka san akwai magana da zaka tashi kai da yare ba fa ina nufin fulatanci ba ko yaren bare bari ka san daina yayin sa misali duk wannan ba shi ba a'a magana za ka yi mutane da yare a dunkule su gane abin da kake nufi a wayi gari waɗancan kansu a haɗe yake mu kuma kanmu a rabe yake kai shugabanninmu ma mun rena su yau da wani mutum zai tashi ya ce muna ganin cewa wane kaza a zaɓe shi idan liman ya tashi ya ce a zaɓa wani kaza saboda shi ne namu sai a ce eh liman ya sha dala saboda tsabar rashin mutunci saboda tsabagen rashin tarbiyya liman ya sha dala to wai kudin gwamnati ina tambaya kudin gwamnati an ba ɗan daudu wanda kowa ya yi da ɗan iska ne an ba taruwa kowa ya yi da ɗan iska ce shin liman ne bai cancanta ba wanda yake roƙon Allah ma a zauna lafiya aka ba ɗan iska ma bare mutane kirki bare ma ba a ba shi kokobo ba idan mutane suka zo suna zagin limamai ni dai Allah ya sa ba liman bane na huta dan aikin sai manya abin da ji da wani idan mutane suka zo suna zagin limamai suna ba ni mamaki suna ba ni mamaki wanda kai ya je jagorance ka akan lahirarka baka amince masa akan duniyarka ba ya kenan ana ganewa lahira ka sallaka wanda Allah zai fara maka hisabi akan ta ranar tashin alkiyama kai dai jagorance ka akan ta amma kuma a duniya ka baka dai jagorance ka ga wannan tuka da da warwara kamar mutumin da ya tashi diyarsa ya zai aure da ita ta gaji miliyan 20 ya aje kudin a gida ya aure da ita saboda kada ya ba mijin ya cinye idan amince wa amanar mijin ba akan ka bai kamata ka amince masa akan addinin ka ba domin yanzu mace tana yin addinin mijinta ne idan ka bashi ba ya da amana to haka za ta zama jama'a muna gane wannan sai a aje kudi a mika yarinya ya kamata yarinya ta fi kudin muhimmanci to amma da yake hankalin mu kan kudin yake ba kan addinin yarinya ba Allah ta'ala shi ya tada mu. Yan uwa wannan aya tana da darussa a cikin ta da yawa wadda annabi Ibrahim yake roƙon Allah ya zaunar da Makka lafiya mun ga ta zauna lafiya mu ma a yanzu idan muka ci gaba da yin addu'a za mu zauna lafiya manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya saukar da aminci guda biyu a wannan duniya aminci aminci na farko shine manzon Allah shi kansa in dai manzon Allah yana cikin mu yana numfashi in dai manzon Allah yana cikin mu Allah ba zai mana azabar gama gari ba na ji mun gane ba irin azabar da ake mutanen annabi Nuhu da sauransu Allah ba zai tinde ga manzon Allah to mun ci arziki saboda manzon Allah ya roki Allah ya ce ya Allah karkaiwa al'umma ta azaba gama gari Allah ya ce na baka wannan kaga yanzu wannan aminci aminci na biyu shine istighfari to yanzu manzon Allah ya tafi aminci da ya riga ya me ya tafi amma istighfari yana nan har ranar tashin alkiyama in dai muna zama muna cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi duk masifar da muke ciki Allah zai fara ji mana amma in za mu zauna shagon mai shayi wancan ya zagi gwamna wancan ya zagi minista wancan ya zagi shugaban kasa wannan ko ba shi ne yake ba a shagon mai shayi mu ta gardama muna zagi shugabanni in dai haka za mu za mu dade muna shan wahala mu rika cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallahi wa bihamdihi la hawla la quwwata illa billah duk masifar da muke ciki Allah zai mana magani ta Ƴan uwa anan za mu tsaya saboda yanayin lokaci سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته